ni a sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'adi rahimahullahu ta'ala ƙa'ida ne yani na al-ƙa'ida ta tafiya ta wani shirin ƙa'ida ya gbawadini ya shiga gutuwani ya jibu taƙiyudin lafzibin mulhakatihi min wasfin a wistis na'in awugairiha ya jibu wajibiro taqyidul lafzi na lafazi na ga tuyena a gauda kanji bi mulhaqatihi bi yana hilawa ne min wasu ya sifa aw shartin ko sharati a na in ko alaya waka aw gairi akwai na jijin wucin sheka dawa cece alkuraji sai ta littafi cin shi da jimiyar larabci na ci gbangana e ganin ce ci da fasaha ga e ganin zainin dundu ma'ana na ma'al ƙur'ani lawuye ga wani larabci dambo na waya ta wuce alabi sai ma'ana wuce wuna lafazin e ganin ce ci magumi ganin zainin dundu sai ci gan wadda kajji ina hun bi kitabin fasol nahu ala ilmin hakika ila littafi bayanai yuɓe ya ce ilimi wani daga babun tula kejin waye ji na ya zaɗi da lafazin doci na dikin ya alkur'ani na nan waye ji bai fasaha ba waye ji bai dalala tuji buwa ebuwan noma gama daji bayan alkur'ani su beti ta ce yi ibada ko yanan mm. majiman ya tafsiri ce tuyana wude yi takribu ya ma'ana ya alkur'ani gwa ga larabci na mai tafsiri kanan wa jikin ya kur'ani ba ne kuwa ko? Mm. shekul islami ibn taimiyya ga wa'alam daɗiɗe annahu wa in kana yuqalu la mashahata fil ibarati Manya usulu ji to manya kawai da da zalla mashahata fil ibarati e ga ne ba je ga da terminology ne use na caja ga lefi dabwa aibu dabwa problem dabwa kaza ci ma ga mashahata fil istilahi fa inna al maqsuda huwa al ma'na ne makasud ne ma'nu fa inna da lisan lahu mawqi'un fi din e bona jini ne zai tana wude matsayi wa dinin wal ibadatul mardiya mandubun ilaiha e ya ganna mawa ga wuci ga ashe ya ganyar dawo ma de ma na wangi na e ya za ku da riga ya zuga ga irin wuce kama ana ta'ammuka manhiyun anhu idza e mulugu da lolo ne ga wani ga ajiye wala biyo da kanu waje to fahimta wani ga kan kanna so wa kazalika e, aka zalika a cin gaga ka da sa sallami gairu kasirai minal asma'i annabi sa sallam ma fi je sunna ji duk nan do ba asmal ashkhasi sunna ya zawon gizi hmm. wal amkina to ya dana ji wa gari zalika to ya jin da jana wa kanu yanhauna anil lahani amma ja sai kan lahani ke lahanu eh kuskure wato ezo shugaga ya gaggage mun aikan hmm. wa na bi islahin lisani amma da sai ji foro ga yanzu lagungun yau lagun tauje jimlulu taju ga ne kaida ibama ke fil ibarati wal mufawadati fiqhiyya ki abe ga tiya ibaratu jumla ne je ji wal mufawadatu gani bi agreement yana da alaka da masala fiki ne la siya ma fi kalam maqsuduhu tarkibu ibaratin yaftanisu biha al-batil especially Hmm. e ganin a ga gacici e bari a yi e dide zuma ma a ji fahimta ga dide tu zuma ne au yi hamu biya jahilu ko na je a ga ku jahilu lo yi akanin mataso miha sahibu ha fil itlaq ta makana minan zawaji wani nifaq hmm. no ne ko na gaza ya be yiri no ja bile ya wando cigaji ya wando cigala munafincin no cigaji kaza no cigaji na ki wa ga ba babun na bo addini ya musulunci kai ga ga ga wa ga ga ga express na cikin ma wa kiliya na to zana la zan to zana gona to zana shin to zana kuna to zana fa wala to zana fa waya nan a jiki a jiki fahimta ga e kaza ya na eh, ko ko hmm. to wa ga dowa wannan mu aja zalla shahata fil istilahi amma to so ga kalima wangi ga ma mana da da wai dau je da duniya a ga ga aje ba da atu kalima ma ala ga manan na ta kuyo misali khawariji kya ji mafarin kya wariji ji aja zalla hukuma illa lillah ki sai na liga nga kalimata haqqin urida biha batilu kalime wangi na amaye je de banyu ko ji gane ko misali bani yahud ce ta gaga ga jiki mu a ganwai kayan sibi mu a da ya tasojin mafi a cabe da kuka ladifi wani dabara ji danin zahiri tunan wa ga go yake yan wa fe le yake wa fe an ga sai maga ga wai kan wa fe fo ci ma mu kan wajani amma da bana na tsagwa biyu nan ngole makasudu ga danani ko wa malahiya li musulunci wani kiyayen hujjayen hmm. hmm. misali bani kaga da ajiyawo yan eji inzagi kanzan min tawaya muhammadu ko ece sadeki kazan wani na kiliya amma ejin zagi mai gawa na newtonian muhammadu newtonian muhammadu kula ni a yi fẹ́ láyán ológagbo sadeki dọwà káṣí umarke la ní ó kẹ́ látọ̀ ma náà ní pàwọ́ yíwo to kalima na ga je an bigi tiri na na e wannan gaga wuji kiyo ukilea zakaza wa mai la to na la ni mm, a jiki ni bezo milan to ari yawe ebo soko kashi milan mawe ngawe to kashi milan kun yawe ngole ga na be very clear ya a ga bumbunu kullum lokaci gaji a mai gaji a mai gonga ya kazan ne gonga ba da ta yi fahimta no ne na ji hmm. yau na luwa ku ko nga ya wannan noma dole yo fazi ne bi da alqur'ano bi sunne ne zugon na fazi sallah azu zaka haji nikahu a talaku ko alwasiyatu asharikatu almirasu ta kiji na agwa lafazin na jason mini ya musulunci budon na da mini ya tuna sai da kutubu giya zamanin na yana nga yi zaka nga doribatul ijtima'iyya ya wudu na gata ci rajonin wani yadda ne shari'a musulunci ba ko laji fahimta ko ya daga shi shi ngayi mala'ika nga alkuwatul khafiya kan wani su ne ko za ga yi shaitan nga alkuwatul shaytaniya ko ji gane ko ko za ga yi soci nga sirrul wujudi ngole o ogalo mu jemul mana lafziya walidi ne mai sai da zan wuce da jine iri yiri yanne ba mai kiyo wannan ji wali alfazu shar'iyya ne bai da musulunci wani ba yana mai dole na suku gwale fazin na shi tsawa ke minu bai yi nan ebe na wa ya ji ya zan doro ba na nga da fasaha kanan na nga ga tsacici na ngole ko na lawu etiye ga wucin ba a jikin na yi stilawa ya musulunci lokaci na yana ya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tuci wa de gugo tsana a cinga ga ga ya alita ne kene de gugo a cin biciwo ba ne zagaje an kalitu umman wani tu ma jeli mituna biti cin luwo biti wucin malogi makanta wujiwo e bogo e zaga ci biti to ba ga kawa kpani e wangi e ga la mitu e ga wuce nu gana ma e me jinjare adini da lalace ma aminci waye yadda ya dake zaga da cewa bai ga yato ci bai ga yato ci na ga mala shekul islam ibn taymiya ga wallawzu inna ma yakun lahu hurma idza sabata anil ma'sumi lafazi cici na lafazin wuce wa de mutunci na biya gugu sai na kin gai daga ba na yiwu sai biyo ko daga ba sai ce wayya alfazun nusuz gai lafaz ne bi da nasu na fatilka alaina an natabi ma'aniha naji e ji wani dole lamitu ma'anar shi nan amma lafaz ne ne zan da shi da tsaya bai gausu du najabu nujabawu wani lafazin na ibe na su yi beci ciwo aya ko hadisa za mu zaci da tsan na ji a cewa ga a waza a na zabu ko hmm. a ji zaba a ɓezaya ko hmm. a sa audio da ta ci kalimar na jaunin ga yadda na ji mana ji alus na ciwon jama'a hmm. da bago doliyo lafazi bai ma'ai mai gabi da alusu sa alkurani da suna yin doliyo a gowansa a ce lafazin na ji amuna umar da taksisa nan ungoyin ya zando wa zai ga oji taksisa na misal ba nuna zan akimu salata ya sala wuke nuna ga mu ya yagon amu amma an wuji taksisu ki na nan wani na sai tiya waje su? no to ga da ji taksisu irin nan li anna shari'a e e ya bar zai la shari'a bai nafa inda garat e bayan zahiri kennu lalas ga wuce amuna ebogo dole na yago lambarin na itana misali bani gamala abu ali arrajiraji rahimahullahu ta'ala ga ga shanul umumi tatbau al bil hukmi mutlakan nafiyan wa isbata bi ma'ana lafaz na gabe cikin wuce umumu nan ya e ce umumu ci gabin wa operator wanda gwamnati gabe na jikin na jiyo taksisi na a ta hannas ne muke bin mutlaka ya ci jiyo tafido na ungoye ne zaga da kan gina ko? ngawa jiga na ko? Hmm. inda hmm. gwabe nasu ya shari'a ya gama al'amatu al'alamatu abdulhamid ibn badis mini mai algeria ci buyo ce ci gunju gafara na inna ma walada min al ibadati muqayyadan yana hakika yana bin mini ya ibada a cikin da kan gina bi qaidin yaltazimu qaiduhu dole hmm. hmm? ya kan jo shi sai ga rago jiki eh ila ila ga mi tukan jo shi ila ja fi azu yana fila sai da iziniya ebui wani ne kanyi fara fatar gatin mu'mina wani mai kiyo mai kanyi ko da sauransu wamma da milha mutlakan ya yaltazimu islaquhu yana magabin mutlakan da suka guya ce, wa guya mutlakan ya ce ga fal'ati bil ibadatil muqayyada zanne gadi da ibadan da shi na da kan gine duna ko mm, duna qaidi ya mabe da kan wuce ana mukhalifun li amri shar'i wa ihi sannan wale na zai la shari'i wale shari'a ba da da shari'a ci cune ko laji ganewa mm. misali bani Allah subhanahu wa ta'ala ga a tafi wani minkum ko wayar da runa zuwa jan no wal kafin ya tarabas na biya fusu hinna talatata kuru ina gina ji a nan a jikiyar a sai biyu idawu a yi wuta good amma wole na cici am amma a da ke a da yana jadi ta su na ban da zanu wasu e eh, da ga yi ya kanu di da kul bai ci na wa di a wa so di a wa eh, idza talaqtumuna min qabl an tamassuna fama lakum alayhinna min iddatin tatadunaha ngo le dono ko aha wa le ban da annabi in zagi maga yi wani square ba wuya? wa le ga iddawu ya za fikiyo tanga magi good والآتي بالإبادة المطلقة ملتزما فيه ما جعله بالتزام القيد مخالف كذلك لأمر الشرع ووضعه وهو أصل في جميع الإبادات لأن أصل في إبادة بين مثال باني المصر الخفين يزل في خف غبابة نصبي غير في فتية خفية ما وجد كمبانوي لا يتنغوا فيها jibiti takuba ne wala aikin ga wasu ya wago ungwayi na ngole nabi mutlaka ungwayi ne la la kai ndo ci tuna wada la kai ndo ci amugu na la lo se ma kunwuci wati abuna ko yana ko ba ni iza da sok ko iza da ofi amma wasu wuce an gu ma wasu wuce wuce ka wucewa ofi wo sashen fuka ga gabe ga kai duwe ga wucin ju ga guwa wanda ga ya sun na ya wufi to sun wajikiyar giya wato nga ya sun na ya jaura to sun wajikiyar giya wato gama na a shek abdurrahman nasir sa'adi ga masul kufaini atlaka wun nabi sallam wallan yuqayyiduhu bi sifa a wafi wufi alayhi sallam wajen giya Hmm? mun ji itlaku fadalla zalika ala itlaki wa annu yakshi almasu kaifa shikana wani almasu kun kyan da wani ibn sade ke gabe falla yajibu isti'abuhu unji dole na ga soksa jiki wa ma ban banduru guna bal yakfi fi aksar zahir al-kufaini zahiri dai ne yana zahiri kufaini nan ga ga musu shi kenan. wa aksar al-imama wal khimara shi ga imama roni bi khimar ida ti be zagi ko e bona ebona li'annahu lamman taqala ila al-masyi wa sahula fi zalat al suhula na a gadda da na wuce misali ba to waga waga kufi da wa shi na wa dikiya hmm. wa tun shi nan gore sauki ya labe da wani hmm. to e bugo sauki wuce ga bi e bugo ene ga daga bazai la shari'a bin wuce mutlaku nan shari'a maju takidu ana gaju takidu ma yani ga da shari'a tu la amu maju taksisa na gaju taksisi ma wallahu alam guja buku hmm. subhanakallahumma ya bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk